Laifuffuka a fannin shari'a suna da yawa kuma an karkasa su hawa iri daban-daban. Kundin hukunta mayan laifuka na Nijar ya yi tanadin hukuntawa da waɗanda suka taka doka, kamar yadda Amadu Ali Shina Kurgeni, sakataren hukumar kare haƙƙin bani Adama ta ƙasa CNDH ya bayyana. Laifuffukan taka doka sun kasu ne aji uku. Akwai kwantarbanso, akwai kama mutum da laifi, akwai aikata kashin kai. Kwantarbanso kanta ta kasu kashi-kashi. Akwai shafin kashin farko da kashi na biyu. Abin da ya shafi misali kaman zaman gidan kaso, kwantarbanso ita ce hukunci mafi karamci. Tana iya haddasa zaman yari na wata guda ko ƙasa ga wata guda. Kama mutum da aikata laifi yana da hukuncin wata guda zuwa shekara tara da wata goma sha ɗaya da kuma kwana ishirin da tara kenan kamun shekara guda ba kwana ɗaya. Shi kuma laifin aikata kishin kai babban laifi ne mai kama wanda ya aikata hakan zaman gidan kaso na shekara goma har zuwa ma zaman kaso na tsawon rayuwarsa ko kuma hukuncin rataya tunda kun san hukuncin rataya ba a soke shi ba a ƙasar Nijar ko da a wani bangaren ma ƙasar Nijar na bisa turbar yarda da soke wannan hukunci ta fuskar yanci inda hukuncin rataya ya ɗau lamarin zaman kaso na rai da rai. Ku ba mu wani ɗan misali na laifin. Misali kamar ta fannin kama mutum da laifin bugun mutum kamar shi rauni cikin kasani ayar doka mai lamba 222 da sauran babin da ke bin wannan ayar na kundin hukunci bugun mutum cikin kaso aikata hakan shine ka kaiwa wani da kuke rigima bugu kuma ka raunata shi yana iya zamantowa da wani makami ne don an shimfiɗa laifukan babi babi makamin yana iya zama mai yanka ne ko wani kulki ko wani abu dai mai tsinke da makamantan hakan yin hakan abun gujewa ne kar mutum ya wa kanshi shari'a idan mutum ya ga an toza shi maimakon aikata laifin gara ya nufi kotun shari'a don ita shari'a bata ganin kowai ka nuna rishin zarumtaka ko kuma kaji tsoro ne ko rishin gwada mazakunta mutum bai ya yanke ma kan hukunci kamata yi ya nufi hukunta. ya kai kara a can ne za a yi muku shari'a amma idan ka kai bugu ga wani to kai ne za ka kasance cikin wani halin marasa kyau kai ne ko da kana da gaskiyar za ka rasa gaskiya misali kamar yadda na faɗa kai ma mutum bugu da wani makami na iya haddasa mutuwar wanda ka naushe.